يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة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 21 ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2021 wannan shine darasin mu na shida a cikin littafin sifatu zaujati saliha kuma darasi na ƙarshe Allah ya da a cikin watan Ramadana Eh, na ce darasi na ƙarshe ba rana ta ƙarshe saboda ban san tsarin ku ba an fahimta ni dai a yau a nan zan takaita amma kila kuna da wasu tsare-tsare za ku iya ci gaba a majalisinku ina muku fata alkhairi da fata Allah ya muku jagora ah, malam ya ce za mu tashi shafi na sha biyu inda ya masa take da wa awwalu ma abda'u bihi ma ja'a fi suratin nisa' ya ce abu na farko da zan fara da shi dangane da siffofin mace ta gari shi ne abin da ya zo a cikin suratun nisa'i fi zikiri sifatin zaujati saliha wanda wannan ayo aya ta zo tana ambatan siffofin mace wanda take ta gari a wurin Allah maɗaukakin sarki Kala tabaraka wa ta'ala ta yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Fasalihatu dan aka mace ta gari qanitatun mai kankan da kai hafizatul lil ghaibi mai kiyaye abin da yake fake bima hafizallah gane da abin da Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya tsare malai ce abin da wannan aya ke nufi shine laqad ata hadhal juz'u min al aya haqiqa wannan yanki na aya dan ba ita ce cikakkiyar ayar ba ta zo ne ala jami'il umur akan matattara na al'amura fi hadal bab a wannan babi na abin da ya shafi nagartan ɗiyamace. wastau'aba bi bidalalatihi kuma ya game wannan abin da Allah ya faɗa ya game da dalilansa wa jam'ihi da tattarawansa na kulli sifatin fadila na dukkan wata sifa na daraja da matsayi wa na'atin da sifa karimin na karamci lilmar'ati saliha ga abin da ya shafi ɗiya mace ma'ana wannan ayan ta ƙunshi duk wani sifa na matsayi da darajar ɗiya mace fadallana hadhan nas ta yanda wannan nassi na ayar da muka karanta ta zama mana hujja ce nuni na wadda wannan nassi alkarin mai karamci almubarak kuma mai albarka abinda ta nuna mana ala zauja lallai ɗiya mace as-saliha ta gari hiya ita ce macen da jama'at baina sifatai ne, ta haɗa siffofi guda biyu ayan ta nuna cewa dukkan mace ta gari za ka tarda ta haɗa siffofi guda biyu a cikin ayan malam ya fitar mana da wannan Ya ce a sifatul ula sifa ta farko da za ka samu duk macen kirki da shi shi ne ta ta'allaku bi silati rabbiha sifar tana da alaƙa da haɗuwan mace da ubangijinta duk mutumin da bai da kyakkyawan alaka da ubangiji wannan mutumin tsirara yake a wurin Allah bai da wani mutunci bai da wani albarka bai da wani daraja idan mar'i yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wala khaira fi man kana lillahi asiya duk mutumin da bai sa tufafi na tsoron Allah ba ma'ana duk mutumin da bai suturta kanshi da tsoron Allah ba wannan mutumin tsirara yake tafiya a wurin Allah bai da wani daraja bai da matsayi wa in kana kasiya ko da ya fi kowa sa kaya masu tsada da alfarma a gidan duniya wa khairu libasil mar'i mafi alkhairin tufafin da dan adam zai fara sawa a rayuwarsa atu rabbihi shine yi ma Allah biyayya wala khaira kuma babu wani alkhairi fi man kana lillahi asiya ga mutumin da ke saban Allah ko da ana ganin a duniya su ne tsiya su ne komai suke da kala suke da kaza a wurin Allah bai da wani amfani hasabu jahannama makamacin jahannama ne shi a ranar alkiyama to wannan alaka ta farko shine in dai mace za ta zama ta gari dole zamto alakanta da Allah alaka ne mai kyau alaka ne mai kyau kuma kowa shi ya fi sadin menene alakan shi da Allah nan ba ku san me ke zuciya na ba ban san me ke zukatan ku ba amma Allah ya sani ya sa abin da ke raina ya sa abin da ke ranku kuma da wannan abin da kuke aiki da shi da ashe Allah zai muku sakamako amma ku sani duk wanda alkhairi ke ransa Allah zai taimake shi duk wanda sharri ke ransa to maza ya canja ya maza ya canza shi yasa ko a hadisin shigo watan Ramadana Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ya sa mala'ika duk dare yana cewa ya bagi ya bagi alkhairi aqbid ya kai mai son yin alkhairi a watan ramadana ta ko kawo jiki da gaske ga alkhairi nan Allah ya buɗe su fata-fata wanda ya saura kwana kaɗan kuma a sake rufe su wa ya baghiya shar kai mai so kai sharri har yanzu zuciyarka tana lalace aqsir takaita taƙaita ba wurin sa ne. Allah na da wasu bayi da yake yantawa a duk daren watan ramadana har a gama watan to don haka amin ya Allah Allah ya sa muna ciki Allah ya sa muna ciki Allah ya sa muna ciki amma wallahi sai mun yi aiki wallahi sai mun yi aiki Allah ya faɗa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in kana son aljanna aiki ake yi malu fa sayarallahu amalakum ku tashi ku yi aiki sayyidina Abubakar radiyallahu an so takwas aka yi mai alƙawarin aljanna a rana ɗaya fa a rana ɗaya fa ba shekara takwas ba fa so takwas aljanna takwas fa a rana ɗaya a ƙarshe annan sulasulam ya rasu aka zo za a yi wani aiki shine shugaba shine khalifatu rasulillah duk wani mutum sai dai a ce mai amirul mu'minin amma sai na abubakar yadda aka jingina manza Allah zuwa ga Allah kai tsaye haka aka jingina abubakar zuwa ga annabi kai tsaye ba a raba ba Allah ta'ala ya ce muhammadun rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jakadan Allah ne Allah ya haɗa su tare to shi kuma da abubakar shi kadai ake ce ma khalifatu rasulillahi bayan shi kowa amirul mu'minin ne amma khalifatu rasulillah shi kadai ke da wannan kujera ku duba matsayinsa to ina gaya muku wannan saboda ku gane akwai sanda aka zo sai aka ga yana ɗari ɗari kamar yana ɗan jin tsoron ya shiga gaba a abin da za a yi suka ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa an karabin haffa annabiyar rasu ya yadda da kai aljanna takwas a rana ɗaya ita fa na takwas ɗin ma fa a masallaci ne annabi ke bayanin cewa sallallahu alaihi wa sallam za a shiga aljanna kaza akwai kofar rayyan akwai kaza yana faɗin darajoji sai daga hannu ya ce amin Allah sallallahu wasallam dan Allah akwai wani aiki da mutum zai iya ya shiga ta dukkan waɗannan matsayin yace kai din nan kana cikin su ma'ana din me so ya san ayyukan ya kalli ɗabi'unka to amma duk da haka wallahi alazim sai da aka zo aiki aka ga yana ɗari ɗari suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yaddaje da kai amma alƙawarin aljanna su takwas amma kaza dan me ka saki jiki mana abin da za a yi yace wallahi abin da annabi ya faɗa gaskiya ne sannan kuma ne imani Allah ba zai kunyata shi ba kuma ne imani Allah ba zai saba alƙawari ba yace amma ba iri na ake yaudara ba ina tabbatar muku wallahi da zan ji kafata ta dama a gidan aljanna yace ba zan daina aiki ba dalilin da yasa na gaya muku kenan ya ce ba zan daina aiki ba sai na ji ta hagun ta shigo sannan ce alhamdulillah to ku tashi ku yi aiki ku yi aiki Allah ya ga ayyukanku zukata Allah na so ya ga alaƙa mai kyau tsakanin shi da bawa ku sani duk wahalan da zaki sha wurin bin Allah fa yarda kawai kike so yayi Allah na cewa na yarda an gama wallahi baki ƙara taɓewa kuma to kuma baki san a me Allah zai yarda ba kina iya ɗaukan wani abu babba amma sai Allah ya da ƙarami ku duba karuwa fa karuwa ƙazanta wanda a ran alkiyama ka ce a gidan wuta ma warin farjin mazinata kansa yana azabtar da 'yan wuta to ina ga su wani ira azaba suke ciki to wannan ya sanya amma ku ga karuwa ta ɗauki takalminta ta ba kare ruwa da shi Allah ta'ala ce ya yafe mata ya gafarta mata ƙazantan mutum ta ba ƙazantan dabba ta ciyar da shi amma Allah ya yafe to ku duba ku gani ga mutum na nan sula sun ce ya ganshi yana ta juyawa aljanna saboda ta bishiya da ya cire ta tana cutar da mutane a kan hanya to aiki babba da karami ba a raina shi shi na nan suna suna ba abi zarri formula la nan min al ba'ruf shay'a in dai wannan abu ne da shari'a take so ta yadda da shi to kar ai babu ke inda aka zo ba za ki iya bai fatan alkhairi amma duk inda za ki iya wallahi shiga a dama a yi da ke an zo ra alkiyama duk list da aka daga a jiki present present a alkhairi ana daga na shari absent absent alhamdulillah ina fata mun fahimci wannan to shine malai ce na farko idan to tana da alaka da ubangijinta to ni kuma minti sha biyar nake so yi saura minti uku azhar wa sifatu tsani karfe ne kuke sallah kan ku hada ni da yan kwamitinku, ku ba ruwa na wa sifatu thaniya siffa ta biyu ta ta'allaqu bi ha bi ba'liha yana da alaka da siffanta da mijinta ma'anan ba'liha shine ma da zauji ha, gashi nan a gaba mijinta duk macen da mijinta bai yarda da ita ba da wuya ta samu yardan Allah ku rike wannan eh duk macen da mijinta bai yarda da ita ba da wuya ta samu yardan Allah eh in kina kwana sallah kina da matsala in gaya miki kwarai da gaske in kina da izifi sittin na qur'ani a kanki in kina walakanta mijinki wallahi wurin Allah walakantacciya kike ina gaya muku wannan ne da nassin hadisi nassin hadisi kuma na gaya muku da gaske abin da ya sa nan yace ce mata sun fi maza yawa a wuta ya faɗa ya ce takfurnal ashir kuna butulce mafshin fiɗa da mantakewa da haka nan inda wanda ta san tana butulce wa mijinta tana mai rashin da'a da rashin kirki to ta kaddara Allah take ma wannan ta kaddara kuma na san kun sai yana da nauyi ne hmm. da daɗin ji amma Allah dole mu gaya muku shine amanan da ke tsakaninmu da ku tunda Allah ya umurci mu gaya muku dole mu gaya muku ina fata an fahimci wannan yawa ai cin ku naman kwado ko ba daɗi a ci haka nan hmm. amma silatu habi ha malai ce siffa ta farko da ne magana dangane da abin da ya shafi eh, eh, silati ha alakanta bi ha da ubangijinta fa fi qawlihi mun fahimci haka ne a faɗin Allah ayar da muka karanta a bada yace qanitatun ita mai kankan da kai ce wal qunuti da aka ce qunut kuwal mudawamati ala ta'atillah ana nufin tana dawwama kan yi ma Allah da'a ku duba sahabiya ce fa aka fita yaki 'ya'yanta hudu da mijinta ɗaya duka aka kashe su ‘ya'yanta hudu da mijinta, ana zuwa aka ce mata ga ɗanki ya shahada ga gawarsa, tana kallo ta ce, To, ina shi kuma manzo Allah sallam. Aka zo aka ce ga na biyun shi ma ya shahada, ta ce, Annabi nake tambayan ku ba ‘ya'yana ba. Aka zo da na uku, aka zo da mijinta, ta ce, Ina manzo Allah sallam, jama'a ku daina min haka ina annabi yake, wani hali shi yake ciki. shi na aka ce yana nan lafiyan salau ta ce ba ta yadda ba sai ta tashi tana tafiya a sallallahu alaihi yana can cikin jama'a sai ya hange ta tana tsarin ta shiga inda maza suke sai ya tashi wani karamin yaro a sarwa aka ce ɗanta ne ma ya ce je ka ce ma mahaifiyarka kar ta shiga cikin maza ya je da gudu yana zuwa ya ɗauka wani abu ya kawo shi shi ma kukan mutuwa ta ture shi to yana faɗi yana umma umma bata kula shi ba sai ce mata manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ta ɗaga kafa ta ji an ce manzo Allah sai ta dawo da kafa step ɗaya ba za ta iya karawa ba bata san ko saba ma annabi za ta yi a ciki ba sai ta ce me yace yace ya ce ki dawo karki shiga cikin maza sai ta ce yana raye ya ce mata e ta tabbata yana raye ta ce ya ce wallahi yana raye sannan ne sai ta ce to duk wata musibar duniya mai sauki ne matukar annabi yana da rai ta dawo kan ƴaƴanta tana kuka kuma tana alhinin mutuwar ba wai bata ji mutuwan bane ta ji kuma ta girgizar amma da yake imanin a tsaye yake signal din yana da ƙarfi tsakaninta da Allah sai Allah ya controlling ta yadda ya kamata kuma annan su sai yana masa duk waɗannan sun tsira malam shahidi ɗaya a familin fa mutum saba'in da biyu zai ce ta mutum saba'in wanda ya mutuwar shahada ko ta hanyar kidnapping na aka kashe mutum insha Allah mutuwar shahada yi insha Allah mutuwar shahada yi. to wannan sai ya ce fa mutum saba'in a family dan Allah yanzu a irin da ce ka zo na zo barikin na a Kaduna a ce ka kawo mutum saba'in sai ka hada da ƙauyen garin ku yana to a list din ni na ga ma mun kai 47 da bakwai amma kowa ya ƙare to dama ashe wancan ba gugon mu bace a ce to a dan kara ta ma Allah ya wani sai sun yi karo karo za su ce 70 din. to ki da ubangijin ki uwa musulma alaƙa ce wanda ki gane wallahi ina muku rantsuwa da Allah ba ku da gatan da ya fi Allah a duniya wallahi duk yanayin da za ku shiga ba wanda ke kaunan ku kamar Allah to don haka karki kuskura ki samu matsala da shi karki kuskura ki samu matsala da Allah sannan in kin san kina da matsala da shi to saukin abin kofar shi babu dogarai babu yan sanda Kullum kofar Allah buɗe take na karban tuba da gyara alaka da mara balale kullun Allah yana wannan kuma wani abu mai daɗi game da imani da musulunci shine ba wanda ya shiga tsakanin Allah da bawa ba wanda ya isa wannan hanyar ke kaɗai Allah ya zaɓa maka ya zaɓa miki ke da shi kuma bai da wani ya shiga tsakanin ku ba to ya kai girma asara ce ki kasa gyara wannan ta ke da shi da ce a su protocol sai kin ga wane sai wane ya yarda sannan ya kai ki gun wane sannan gun wane sannan gun Allah ayya wallahi da yawa da wuya samu aljanna to amma Allah bai sa wannan ka'idar ba daga ke sai shi sujjada ko nake sallah ne musguna mishi wanda ke ibadan ya kalli mai sabon Allah ya ce wallahi Allah ba zai yafe maka ba Allah ta'ala ya ce waye wannan da ke wuce iyaka tsakanina da bayina dan kana yawan sallah dan kana yawan sujada har kai mun shishigi ka ce ni Allah ba zan yafe ma wani ba to na yafe mishi kai na bata naka aikin ba wanda ke shiga tsakanin bawa da mahalicin shi yasa ko ko zunubi kuka ga wasu suna yi ku tsoratar da su Allah ku gaya musu abin da Allah bai so ku roki Allah shiryar da su amma kar ku wuce nan kar ku wuce nan gaya ma mutane abin da Allah ya ce shirya ta Allah ce in Allah ya so zai shirya mutum sanadiyanka in Allah bai nufin mutum da shirya ban ka kwana wa'azi kakkadewa zai tashi ma ya zage ka wasu ma kashe masu wa'azin suke ga malaman mu na duk kashe su aka yi ta Jafar Mahmud Adam su mala albani zariya duk kashe su aka yi mu ma Allah ka sami mutuwar shahada to duk irin wannan abubuwan ƙarshe dai a je a dawo dole za ka ga Allah dai shi ne mafita a rayuwarka ba wanda zai baka mafita kaman Allah Allah ya ba mu mafita to anan shine malam yace fadin Allah wal qunut shine dawwama akan yi ma Allah da'a wal muhafazatu ala ibadatillahi da kuma kiyaye bautan Allah wal iltizamu bi ta'atihi da luzumtan yi masa biyayya a koda yaushe wal inayatu bi fara'idil islam da ba da cikakken kulawa da farillan musulunci wa wajibatu din da abubuwan da suke wajibai na addini duk wanda ta kiyaye wannan ita ce qanita wa adamu ihmaliha da kuma rashin yin sakaci da wajibai na addini din wa iba'atiha da kuma rashin tuzarta ayyukan addini na wajibai kamar sallah fa kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa na nagarta da muka ambata dakhilun ya shiga tahta qaulihi karkashin fadin Allah subhanahu qanitatun mai kankan da kai aljalibul akhar malai ce wani bangaren kuma na daban qaulihi fadin Allah dauke sarki a cikin ayan da yake cewa hafizatul lil ghaibi mai tsare abin da ya boyu ne na fake bima hafizallahu da abin da Allah ya tsare ai abin da ayan ke nufi anan game da ku mata hafizatul li haqqi zawjiha shine tsare haƙƙin mijinta wanda shine ba'ali hadin nan fil ghaibi a wa shahada wa fi ta haka nan kuma a sarari a ɓoye ba za ki tona asirin mijinki ba ba za ki je ki zama wata shawara ki ba duk abin da ya gudana tsakaninki da mijinki ki je ki gaya ma wata wannan na farko saba ma Allah ne annabi sallallahu alaihi wa sallam mu kanmu maza ya hane mu da wannan kuma yayi barazana mai ƙarfi a kai wani abu ya gudana tsakanin mutum da iyalinsa sannan ya wayi gari yana faɗa ma wasu ko mace tana faɗa ma wasu wannan kam la'antar Allah ma na iya shafan mace ko namiji a kansa illansa ke na a shari'ance sannan yana da illa hatta a zamantakewa duk mace da ba ta iya tsara sirrin gidanta tana tallata ma wata gidanta ne saboda ku sani yana da kyau ku fahimci wani abu ɗaya babu fa gidan auren da bai da matsala fa ba wannan gidan sai dai kawai wasu matsalansu karami ne ke ganin kamar babu shi amma wai babu a'a ina ai ba zai yiwu ba ba gidan da babu damuwa a cikinsa sai dai na wasu ya fi na wasu na wasu ya bayyana na wasu bai bayyana ba nau'in na waɗannan daban nau'in na mene na waɗancan shi ma daban amma dai dan kash ko ɗan ya yake sai ka same shi a cikin gidajen zamantakewa to na faɗi wannan saboda duk lokacin da mace ta zama sakarya mai ɗaukan sirrin gidanta wai da sunan ko ƙawarta ko tarayya ko gurup ɗinsu na whatsapp ko menene wai tana neman shawara yana tabbatar miki kina tallan mijinki ne ga wata kwarai da gaske kina tallan mijinki ne ga wata saboda yadda kike sakaryan na wata kuma kwakwalwarta na da masifar kaifi da amfani wallahi kin nuna mata ta kofar da za ta shiga gidanki salin alin ba wani matsala ni na ga wannan ya faru da wata na gani na san waye mijin na san wace ce matan ta kasa hakuri duk abin da ya faru sai ta kwashe ta je ta gaya ma wata kawai kaza kaza ita kuma kawai sai ba ta da aure sai ta fahimci a ah, to ake da za ta samu irin wannan mijin za ta zuba ruwa kasa ta sha saboda ta shiga gida wani mijin bata ji da daɗi ba to ita da wannan ne matsala ma ita yau take sallah a wurinta to wallahi in takaita muku karshe sai da ya auri kawai kuma ku kun san bala'i da musiba da balbalin baliyo da kuke shiga idan ka auri ku? Bi yadda kishi ake ta zafi wata kai wanda ta san sirrin ki ba za ki ji suna don cin mutunci da cin amana ya rasa wanda zai ɗauko sai wanda ta gama sanin kan gadon bacci na wa ya fitar da gadon ba ke ba an yi gado a ɗaki kin kai shi tsakar gida ba dole ki samu matsala ba ki kika ja ma kanki wallahi ya aure ta kun san wani abu sai da ta zato wallahi kamar mahaukaciya wallahi tallahi hauka fa yanda ka san mahaukaci da za a kai shi barnawa cikin kakatir a tsare shi wallahi kusa aka ta ba saboda sai ta ga yaro karami na gara taya akan layi sai ta ce ta ho ta ho ta ho dan karamin yaro fa in yazo sai ta ce kai ta ho kaji in ta tsaye da shi yaro karami sai ta kira suna mijin ta ce kai wance wane ya amure wane ya ci amana Allah ne wai ɗan ƙaramin yaro take take ma wannan wallahi ni na santa na san inda take na san komai to din me janyo mata wannan zautuwan rashin sirri rashin sirri rashin sirri duk abin da ku ji ku riƙe wannan duk sirrin da kai kaɗai ya shafa birrin da ka kasa ajiye shi a zuciyarka ka fitar ma wani to kar ka zarge shi ne amfani da wannan abin ya cutar da kai akwai sirrin da naka ne ko kashe ka zai wallahi ka gaya ma wani ni yanzu akwai abin da ya shafe ni ko mutuwa zan yi Allah da ba wanda zai san da shi kun fahimci magana to haka nan abin da ya shafi auratayya yana buƙatar sirri ƙwarai da gaske wannan ma da sauƙi tunda auren Allah ya halarta ga wata manaja a gefe tana cewa maganin ta kenan ke ma kuma da za a yi miki ke ma <laughs> kila mu san naki barkonan da zaki yi ba to amma dai a hannu shai shine ahammu shi ne ku gane cewa miji Allah ne ya ɗora shi a kanku kuma Allah ne ba shi wannan haƙoƙin ba ki kallon shi ɗinwa a'a sai ki kalli Allahnwa ko annabinwa shari'anwa shi ake dubawa sannan yana da muhimmanci zan ba ku wannan shawarar kun ga auratayya daga maza har mata akwai haƙƙin da sai dai ka jira aljanna Allah ya biya ka shine gaskiyar magana duk yadda kike ganin namiji in dai ba mala'ika ba ne shi to akwai abin da wallahi sai dai ki hakuri ki nemi ladan ki wurin Allah ba zai samu ba to shi ma namiji haka ya kamata ya fahimci mace akwai haƙƙin da yana kallo ya kamata a cika shi wallahi ba za ta iya cika shi ba wallahi ba za ta iya ba duk abin da za ka yi wani abin ma sai dai ke rago in ta fara kwana biyu ta ji wahala za ta nutse to kar ka ce kana ta yi binta za ka yi a hankali dai haka nan haka Allah ya haka za a lallaba ko ba haka ba ne, har a samu dai a je a samu yardan Allah to da haka wannan shine yan uwa musulmi a gaba kadai zan samu tsaya insha Allah mala yace Allah ta'ala ce mai tsarewa ce abin nufi hafizatul li haqqi zawjiha tana tsare haƙƙin mijinta wa ba'ali ha wanda shine dai duk ma'anar miji ne wannan fil ghaibi a boye wa zalika fi shahada haka nan a sarari zaka ga mace inda ta san ya kamata duk saɓanin da take da mijinta duk ran wani ya taɓa shi kuma sai ka gatta a sama kun fahimci magana akwai wanda san suna rikici da mijinta ka ce ta yi doke-doke kawai sai ta ji yar uwanta ta sallama ta shigo gidan nan da nan kuma kawai sai ta koma dariya <laughs> kun fahimci magana abin gwanin ban mamaki gwanin ban sha'awa ta tarbe ta to ga wani wanakin sa'a bai fita ba bala'i fa ake a gidan <laughs> Allah cewa to Allah ya kama ka ka ba ta kuɗin mota kaya kaya kaya kaya aka gama tun da ba suna tafiya ta rufe kofa aka ci gaba da bala'i samani a wuri na wannan ma tana da mutunci da hankali ba <laughs> ni ta burge ni in kina ga kina da kashi mai karfi sai ki je kasuwan bacci ki sayo gwanjo abinki in kin ga zaki ki tafi one bulo sabun da sai ki gwada in kuma ce kumbura miki gefen idan hagu kin ga shi ma an ce me ya faru ki ce kujera ne yara suka turo miki kin ga zaki iya ne to a takaice dai ku gane duk mace ta gari tana rufa mu mijinta asiri eh mace ta gari tana rufa ma mijinta asiri haka nan a sarari haka nan a sarari a sarari kake zamto mai rayuwan walbanu walbaka walhanani kun ji hadisi muttafaqun alaihi a wurin ku kun san shi magana aure dole sai ana sirka shi da abin da ya shafi wannan to a takaice dai shine yar uwa ki gane duk wanda kiga Allah ya hada auratayya tsakaninku da shi akwai hikima da alkhairin da Allah yake nufi kuma aure bauta ne bauta kan an ce ya fi sa kai ciwo ko bai da daɗi shi ma namiji ya kamata su fahimci wannan maza su zama masu haƙuri duk abin da ya zamto aka ce aka ce guda ɗaya zai iya ɗaukan hudu to gaskiya ɗayan na ya fi ƙarfin hudu to ba buƙatar tirsasa ma mace cutar da ita musguna mata a'a ya kamata mace ta zamto na abu ne da kake bata wani sauƙi a lokacin da ta shiga cikin tsanani ina fata mun fahimci wannan to amma tunda da ku muke magana sai a ɗauki abin da aka ji shine malai fada ne ce tahfazu tahfazuhu fi malihi mace ta gari tana tsare mijinta a dukiyansa tahfazuhu fi firashihi tana kuma tsare shi a shimfiɗa tana yin duk abin da zai ɗauke masa hankali daga wata mace a waje ina fata mun fahimci wannan fita kika yi kika ga irin nau'in fitsarin da mata ke yi na bayyana tsaraici da ɗauka hankalin maza ki ji zafi a ranki kiga an saba ma Allah ko ba haka bane to amma kuma kin samu satan amsa ashe abin da suke gani kenan to bari ka gani ina fata kun fahimta to ya akwai wannan a tunaninki a gidanki duk abin da zaki yanzu wannan mijin fa ya gama hajjace duk irin zanin da matarsa ke daurawa da dare da ya fito da safe zai gan shi a igiya da dare ya san shi zai gani akan katifan shi haba haba dan Allah matsalan ma babban limamin cikin gida matsalar ma babba shehu liman hmm? ba ka ake yi ba talauci ba uzuri ba ne inda kina ɗan kayan da za ki sa shi tsafta ba kuɗi ba ne tsabta ba kuɗi ba ne kuma wallahi wannan abin su ne auratayya su ne auratayya ce to amma muna ta yi mazan ma ba su gani sakaci kika tun farko ta ta sace tunanin shi jin namijin yana Allah Allah ya fita yake dawa a makare to ki tunani ki tunani me yasa in nau'in abinci ne wata ta iya abincin amma shi wani mijin nau'in abincin da yake so ita ba shi take so ba a yi wannan lokacin sai ke haƙuri ki nashin a lokacin buƙatar shi ki nashi a lokacin buƙatar ki rayuwa ne fahimta ne a cikinsa wani namijin bai ci kaɗan yake yi wani kuma yana so ya ga flake har ya doro irin yana tasbihin nan ki haƙuri ki mata wani bawan Allah ya aure ce Mallam wallahi na samu mace ta gari matsala ɗaya ne nake cin baƙar wahala a wurinta na ce me ya faru ce malam in ta tashi dafa abinci na kwanan nan naku mai seti hudu ne ko shida yace na kusa da autar shi take dauka <laughs> yace ni kuma wallahi tallahi Allah ya jarabe ni da ci malam yace na gode ma Allah central market yake da rumfa yace sai in ci gida gashi ta iya girki yace amma na fita wallahi sai na biyo da plate biyu kuma a restaurant to sabon shiga ne sai na ce mishi to ai laifinka ne Sai malam ya zan yi kunya nake ji na ce to ai kaji abu biyu ne yanzu sun zama ɗaya ai yanzu bayani za ka je kai mata hikima ake yi ni ko kin ga wallahi yanayin aikin nan namu yana sa mu yawanci sai kin dan hakuri da ni sai an koma lamba ta biyu nan dai a rinka abin nan ita ma ce ban san ko ke ma kila akwai abin da kika fi so ba wanda ban dan siyo miki sai ka ji wani partnership ake yi ya ce haka zai malam ce <coughs> ai matarka ce yanzu an ba wani abu ba ne yadda ya same ta kuma washe gari ya buwa ya ce malam alhamdulillah abubuwa sun zama normal <laughs> normal to bai kamata ki jira ba kin ga kin <laughs> sa mai abinci tafi ya cinye ya kamata ya sha ruwa kofi daya ya sha uku to ai biyun nan space din abincin da baki ba shi bane shi fa namiji ku yi hakuri kun gan mu kamar mahaukata muke gaga gaga yadda ka san injin markaɗe ba mu da kulos ba mu da birki haka muke tafiya ku duba ku gani ko yara ne ƙanana mace ta shiga bayi te wanka in ta fito ka ce namijin ya shiga yi ka gani in Allah da kan ya fito zai ɗauki sosan ya tsoma a bokitin wankan kuma ka kalli ko mu maza manya ka ga kumfa har a jikin bango kai ka san da ƙarfi ake ake wankan kawai dinka <laughs> ake yi kuma sai ya fito a ce kalli kunnin ka cike da kumfa ka ƙara da ruwa bokiti uku haka nan za ku yi haƙuri da mu haka Allah ya yi mu haka Allah ya mu ba mu da wayau shi din namiji ki gane din namiji da wayau ake yadda shi ba da ƙarfi ba kina sa ƙarfi wallahi zai naƙasa ki wallahi zai naƙasa ki kina sa ƙarfi zauna ki karanci abinki ki natsu ki gane duk ƙarfin shi akwai inda yake da rauni duk ƙarfin namiji akwai inda yake da rauni to ki riƙe wannan raunin ki ji tsoron Allah a wurin wurin neman bukatun ki a wurinsa ina fata mun fahimci wannan mm, wannan ma da ya kamata ku ban tukuici kan yi wannan bayanin to a ƙarshe ce ta tafaduhu fi haqqihi tana tsare shi a sa huquqihi tafaduhu fi wajibatihi tana taimaka masa wurin tsare abinda Allah ya wajabta nashi shi namijin hafizatun lil ghaibi mai tsare abinda yake fake ثم inna هذا الذي وقع منها مالكي ce sannan bayan wannan abu da ya faru da gareta min hibbin na tsaro huwa bi tawfiqillahi yana faruwa ne da dacewan Allah subhanahu wa ta'ala wa taysirihi da saukakewan Allah wa aunihi da taimakonsa wa tasdidihi da kuma daidaitawansa wali hadha qala wannan yasa kuka ji Allah da kansa ya ce hafizatul lil ghaibi mai tsare abin da yake na fake ma hafizallahu da abin da Allah ya tsare ai abin da ayan ke nufi annal amra lallai shi wannan al'amari laisa bijidaratiha ba wai da cancantanta ba ne duk cancantan mace wani wurin sai kaga duk ta gajiya dacewa ne na Allah ya sanya mata haka wala bi ba kuma da kwarewanta bane ta ce ai mu dama ba sauki wani namijin duk bautan da zaki mishi kuma sai ya karta miki dan haka nan dacewan Allah ne wala bi fatnati ba kuma da wato kaifin hankalinta bane wala bi qiyasatiha ba kuma da wayonta da take da shi ba wa inna huwa bi tawfiqillah kanu dai wannan yana samuwa ne da dacewan Allah shi yasa ce hafizatul lilghabi ma hafizallah da abinda Allah ya tsare Allah ne ke kiyaye mata wannan wa tafsiduhu da kuma dacewan salaha gare ta wa da saukakawansa wa hadha yuzakkiruna wannan aya yana tunatar da mu bima asharat ilaihi qabla qalil zuwa ga abin da ne muku ishara a kansa baya kaɗan a karatun da muka yi wancan satin anna salaha cewa lallai nagarta wasadada da samun daidai kullahu gaba ɗayansa bi tawfiqin lahi yana samuwa ne da dacewan Allah wa taysirihi da sauƙaƙewansa wa aunihi da taimakonsa wa tafsilihi da sauƙaƙewa irin na Allah madaukake yadkhulu fi qawlihi subhana yana shiga cikin faɗin Allah mai tsarki da ɗaukaka da yace tatun mai kankan da kai abin nufi hibdul mar'ati li fara'idil islam yana iya ɗaukan ma'anan tsare farillai na musulunci da Allah ya daura ma mace wa wajibatid din da abubuwa na wajibai na addini kamar rufe ta idan za ta fita so nake ga ina ne ga da zai kyau fa eh mu tsaya mu tashi wa ja'a to rawa ina ne inda tsallako rawal imamu ahmad to mun zo ki to a fahani allil mar'atil muslima ne kamata mu tsaya wa qad jaa fi hadha al ma'ana wannan ayan da muka karanta ma'ananta sun zo a hadisai anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya nan za tsaya subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah kun yanke za a yi goron sallah yaushe a ina masallacin santa malam usman zai sanar da ku ina tauraron ku daga yau dai zuwa gobe a gaya mu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah